muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na zango FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma can kuma sun kasar gano kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jama ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Zahra Aminu Fage tare da ni Amina Buhari auna. ranar talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi ilimi fasaha da shugabanci na gari inda a yau ma za mu yi magana ne akan kara kudin makarantar jami'a da ake so a yi a jihar kaduna haka yake zara tafe da ƙarin bayani. Zara'u Ushin kin fara dokin sallah? Ina Aminatu, da a ce za a ƙara ɗan sati biyu wannan karan na ga azumin nan da nan har ya zo ƙarshe. Gaskiya ne, ni ma na ga saurin karatuwar sallah bana. Amma dai Allah ya karɓi ayyukan ibadan mu To Zara, me muke tafe da shi a yau? A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baƙi zauren tattaunawar mu. Sannan muna tafi da nasihar malamai albarkacin watan Ramadan. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawarmu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da baƙin da ta gayyato mana. mai sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a filinmu na yau da gobe a wannan fili namu muna tare da malamai waɗanda za mu tattauna da su akan wani maudu'i wanda ya taso wanda yake cikin jihar kaduna da yana da labarin cewa a kwanakin baya an fito da ah, wata takarda wanda take nuna cewa jami'a ta jihar kaduna za a kara mata kuɗin makaranta inda kuɗin makarantar ya zama kamar zai gagari kundila ga talaka mun sani ilimi musamman a arewacin najeriya har yanzu tana rarrafe ne wata riga ta samu kafafuwanta ba to a cikin zauren nama akwai dr abubakar jumare wanda yake jami'ar ahmadu bello da kuma malam ya utarimu shi ma malami ne a jami'a wanda za mu tattauna da su akan wannan al'amari da kuma yadda ya shafi talaka kai tsaye to bari fara da dr jumari wannan al'amari na karin kudin makaranta menene sa a naka mahangan kuma menene tasirinsa ga karatun dan talaka mahanga ta gwamnati kila ta kara wannan kuɗi ne dan ta kara gyara ilimi a sami abin da ake so a samu na cewa in ɗalibi ya zo makarantar jami'a a mai tarbiyya wacce ta kamata kamun ya gama to amma da kika yi maganan kuma tasirin ko kuma san abin da ake kokari a yi mu sai muke hangen cewa an yi abin da ake ganin ya kamata a yi ne a lokacin da bai kamata a yi ba a misali in kika kalli kamar jihar kaduna abubuwa ne suke cin karo da juna me ya cin karo da juna gwamnatin jihar kaduna ta rage ma'aikata akwai zargin cewa tana so ta rage ma wannan minimum wage da aka ce za a bada albashi to ya za a ƙara kuɗin makaranta an kuma kori babu mutum aiki in yana aikin ne kila zai rarrafe ya biya wannan mm. amma baya aikin to ma yana aiki ya kasa biya balatana kuma baya aikin so abin da ke nufi da karo da juna shi ne ana kokarin a ce a gyara amma kuma ana rusawa harkan ilimi wani social responsibility na gwamnati makarantun gwamnati a jihar Kaduna ba makarantun kuɗi bane makarantu ne mallakin mutanen jihar Kaduna saboda haka gwamnati ya kamata ne a ce ta sauƙaƙa ta ƙara sauƙaƙawa don ta kokari ta iya ɗaukan waɗanda ya kamata su ɗauka bari baki wani misali a in kika kalli jam registration na shekaran da ya wuce da shekara wancan da shekara wancan in kika kalla arewa zo gaba ɗaya in kika yi magana akwai wanda suke ce mai top 10 wato guda goma na gaba guda goma na gaban nan jihar Kaduna ita ita ta zo na takwas guda bakwai da jihohin kudu ne to in aka ce jihar Kaduna ita ta zo na takwas ai eh, a Najeriya to a kamar ita ta gaba kenan ita na ɗaya Kano na binta ita ne na biyu to shi ke nan in kika lalaba a top 10 ɗin ina jin kamar jihohi biyu ne da ke cin da ke daga arewa so a ce a irin wannan marra noman nan misali in aka kalla me aka ba talakan nan wanda zai noma ya sayar haye wancan tarin nawa ne buhun masara nawa ne buhun wake in mutum noma gumi masara nawa zai iya nomawa da ya ci da gidan shi in bayan ci da gidan shi kuma ya tsaya in yaran shi uku ne suke makaranta misali jami'a da Kaduna wayannan kuɗi da aka tataro shekara nawa zai na tara su so a fahimta na abu ne da aka yi wanda ake hasashen ila zai zo gyara lamara amma ni a yadda nake hange zai ruguza lamara to ai idan ka duba dakta suna cewa shi ilimi ba abu ne na kyauta ba kuma tunda neman kuɗi ake da shi kuma abu ne na ka da kanka ka samu kuma canjin rayuwa abu ne wanda kila dama sai ka shirya mishi ko kila dama an ba yi ne don talaka ba. Bari ki ji ai magana ta gaskiya ita ce ko wani malami wani filosofa da yake cewa ko dai kai amfani da kuɗin da ka tara a gwamnati ka ba da ilimi ko kuma ka tara kuɗin ka sai kuma eh, a tsashi da makamai da makamai wa'anda in suka ki makarantar ko ba su yi makarantar ba ka hana su su yi to ka sai makaman da za ka hana su su yi maka zanga-zanga ko su yi fashi ko su yi wannan banditiri da muke gani ko su yi kidnapping magana ta gaskiya kenan. Malam Ya'u a yanda gwamnati suke nunawa cewa ya kamata a ce makarantu musamman manyan makarantu sun iya ɗaukan ɗawainiyan kansu ne ba tare da sai an dinga tatsan kuma gwamnati tana kawo wani kuɗin ba watakila shi ne dalilin da ya sa suka girgiro magana cewa ƙara kuɗin makaranta saboda su iya ɗaukan ɗawainiyan jami'o'in. eh ana iya kallon wannan ta wannan mahangan amma ai shi zancen ilimi wani abu ne wanda yake gudunmuwa da ake ba jama'a don ɗaukaka ainihin al'umma wajibi ne a ilimi kuma wajibi ne ilimin ne ya kasance a mataki matakin farko mataki na biyu har zuwa inda ake misali jami'a ni zan kalli yadda shi kan shi gwamnan da abin da ya amfani da shi a matsayi na kamfen na cewa idan Allah ya bashi zai kan kokarin shi a fannin ilimi zai inganta da ilimi zai kasance abin da ya amfani da shi affordable don a manifesta dinsa ya nuna cewa priority din shi watan ainihin abin da zai sa gaba hmm. abin da zai sa gaba abin da ilimi ilimin kuma mai inganci bayan ingancin shi wanda yake mai sauki da rahusa saboda haka ainihin yanzu shin a haka yake Eh, wannan manifesta da ya yi shi 2015 lokacin da ya daura gangamin kamfen eh, ya jawo mutane eh, masana kamar abin haka aka zo aka zauna aka tattauna ina ɗaya daga cikin waɗanda aka zauna aka ɗan tattauna haka mun ba da goyon baya saboda muna tunanin cewa a gaskiya a wancan lokaci ilimi ya taɓarɓare kuma yana neman ma gaba ɗaya a barin shi ne saboda haka ya burge kowa ta yadda ke har ya zo ya kawo al'amarin almajiran nan cewa wajibi ne makaranta ya kasance kuɗin makaranta kama a ce free kyauta haka kuma wajibi to yanzu ya zo ya ce ilimin jami'a jami'a dan kuɗin da ake caja wanda yake mafi yawa da suke jami'a na kya ga cewa wallahi iyayen su ba za su iya ba dan iyayen nasu ma ba za su je ba za ki ga sai sun je sun yi dan hidimomin su wani sai ya je ya yi abin da ake cewa express din nan eh, yan matan kuma Allahu alam za ki ga dai iyayen a ƙauye iyayen a gida ba sa iya biyan ma kallon su da suke abin nan ballantana ba su wato da karami karami ake karami kwanan nan akwai wata cikin ɗalibai a nan jami'an eh, kaduna take cewa wallahi tallahi ita wannan eh, abin nan din da take ba a san ta bane kuma ita ke hidimar biyan makaranta kudin makaranta to in kika duba ai akwai sauran eh, jihohi kuma akwai jami'o'i a cikin jiha wanda ke na ƙasa ne baki da in kika duba da abin da aka ƙara eh, za ki ga cewa abin ya kai abin ya kazanta abin da yake da ana biyan dubu talatin da biyar aka zo aka ce za a biya dubu ɗari da hamsin da da ake wannan abin nan gwamnati ta fito tana ce sana karetawa cewa a'a wani abu ne wanda ke aka zo aka duba ana abin nan har yanzu ba a samu matsa ba to amma a jiya nan ko shekarun jiya shi kwamishinan ilimi ya fito karara ya tabbatar da cewa haka ilimi zai kasance mai iya yi wanda ba zai iya barbari saboda haka ni ina ganin eh, zancen kuɗin makaranta ba shi ne ainihin kamar mizani na wai kyautata ilimi ko ko ilimi ya inganta ko ya kasance ya samu tagomashi ko ko inganta ilimi ko kyakkyawan ilimi ba in kika duba misali can lokacin da aka jamhuriya ta farko a kasashen yarabawa a wani ya mai da ilimi zancen ilimi kyauta wanda ke wannan ainihin eh, abin na ilimin nashi har yanzu kasan yarabawa eh, ya masa tasiri profesocin da ake da shi jami'o'in da ake da su a can ba za ka iya ba haɗa su a matsayin inganci da abin nan ba da wanda muke da su yanzu su kansu masu gwamnonin nasu jami'o'in da suke da shi jami'o'in su na jihohi za ki ga sun fi kowane jiha ko a Najeriya yawan jami'o'i na jihohi saboda sun san darajar ilimi kuma har yanzu yana nan gwargwar daidai su za su yi. To amma da kai maganan haka ba ka ganin kila shi gwamnan tun da shi ma yana da ra'ayin kwaikwayo irin wayannan jihohi da suka ci gaba a misali akan harkar ilimi kila ta haka ne ya koyo kamar irin jihohin da suke kudu makarantun su musamman su na jiha ga kudin makarantar ba kaɗan ba ne wato su za masu riga sun tsara arewacin Najeriya ne ake ilimi kusan kamar kyauta sannan kuma na biyu shi gwamna ya riga ya bada makarantar firamare wato mataki na farko da makarantar sakandare na biyu a matsayin kyauta in ya so za a je jami'a a buɗe fagen biya ai ai zancen wani ai an fara ne yanzu zakaran gwajin dafi ne saboda baki ji abin da eh, yi a capital school ba kaduna capital school ko da yake ya ce nan wurin ai na masu hannu da shuri ne da sauransu to da ma da aka kayyade a Najeriya cewa akwai na masu kuɗi akwai na talaka ai to a dai jihar Kaduna kusan haka abin shiga eh, Kaduna capital school nan ne ake ganin ayan masu kuɗi ayan gwamnati ciki har shi ma dan shi na ciki ilimi na da inganci saboda haka dan a yanzu ya ƙara kuɗin makaranta eh, na jami'a watan ni a ganina in a ce ana so a ja layi ko kuma ana ƙara bana to ba haka ya kamata a yi ba sai yanzu da kuɗin da ake samu da a harajin da ake samu a jiha da abubuwan da ke gwamnan ya fito fili ya faɗi cewa nashi ta fita kowa yana da harajin mai ƙarfin da yake zai dauki ma'aikata da sauransu zai kuma inganta abu to sai ya kasance ya zo ya gina jami'a daban wanda yake zai kasance ainihin ya sa kuɗin da ake bukata daban wanda yake so ya kai wanda yake so ya yi saboda ai ko da nawa zai sa ai zai fi mana sauki mu yayan muna kai su malaysia muna kai su ghana muna kai su ainihin kasashen duniya wanda tarbiyyar yara zai lalace amma idan ya zo ya kawo ya ce to wannan jami'a muna bukatan kuɗi kuɗi ne za mu kamar mai da shi a al'amuran kasuwanci saboda haka ainihin mun sa kaza to za ki ga ku ko nawa ne masu iyawa ba su iya amma arewa gaskiya al'amarin ilimi to dama da ya ake karatu eh, eh, iyaye kamar matsa musu ake kamar karatun dole ne saboda dama can ba ko yarinya ne za ki ga cewa in ta yi firamare sakandare ma sakandare ma dai ai ana yi ne dai kafin miji ya zo haka kuma in aka je zancen ainihin masu maza za ki ga yaran suna yi ne daidai karfin iyayen ya tsaya a sakandare to amma abin da ya ci gaba to wani abu ne na wanda yake da rufin asiri wanda yake da karfi wanda yake baban shi yana da karfi a gwamnati da sauransu to dakta shi kana gani akwai wani illa da zai janyo wa shi ko kuma shi ko na kasu a game da neman a inganta karatun nan talaka wanda shi gwamna abin da yake ta dai a kakari kake kenan yake ta babatu cewa aniyansa shi ne inganta karatu saboda dan talaka ilimi da sauransu shin wannan karar kudin makarantar zai iya

Girl. cikin shirin yau da gobe. Bari mu sake komawa wajen zubinta a Kaduna, inda ta yi mazauran tambaya kamar haka. shin wannan karar kudin makarantar zai iya taba maganar rayuwar talaka da kuma makarantar ilimin sa to ai dan gidan talaka ai sai ya je makarantar ne tukun sannan sai ai maganar quality ko kuma ingancin abin da zai yi bai ma je din mutu ina maganar inganci bari ke ji wato akwai abubuwan da gwamnati take yi da kanta take kore mutane a makaranta kamar su da me da me yanzu misali sai aka yi makaranta sai gwamnati ta ce a je makarantar nan kyauta amma bata ba da malamai masu kyau ba bata ba malamai salari mai kyau ba a'a kujeru bata kawo ba a'a kayan koyarwa bata kawo ba a'a misali gurin baki wani karamin misali za ba ma wurin bayan gida a makaranta ba ruwa makaranta ba windo makaranta a gindin ice a jihar Kaduna ko yanzu a ba na ce na ce miki ne gwamnati ma ina ta jihar Kaduna ne gwamnati ko na ina ne za ta iya zama matsala wajen ba da ilimi in ko ta sa kakakin ko ina ne tana faɗin cewa ilimi za ta inganta shi ne. in dai muka ga wancan abubuwan ba su ƙarya ne sai a faɗi da baki kai kalmar ilimi kyauta siyasa ce wato babu ilimi kyauta akwai ilimi kyauta amma abin da ke nufi suna amfani da wannan kalmar ne su ja hankalin jama'a su karbi gurgunsu. su in suka karba suka shiga gaba sai abin suka yi su abin da ke nufi kenan za iya samun ilimi kuma ilimi kyauta ma'anar shi kar ka ba da komi kai akwai wanda suke da tunanin cewa in ka ce komi ma kyauta kai akwai kuma na ba kasa akwai stakeholders a maganar ilimi masu ruwa da tsaki gwamnati na ciki ɗalibai na ciki iyaye na ciki al'umma na ciki sarakuna na ciki masu addini na ciki kowanne akwai abin da zai iya bada so ni a na in gwamnati zo ta don haka ne za a inganta ilimi a yanzu a yanzu gaskiya ba daidai bane barin baki misali an ce hauhawan kayan abinci yanzu ya tashi da wurin kashi 22 a Najeriya an ce rashin aikin yi ya hauhawa ya kai mutum wurin miliyan 30 da wani ba ka ce menene ake nufi da aikin shi ne wanda ke da ilimin yake da lafiyan yake da karfin kuma yake yake ya zama raji in aka bashi aikin zai yi bai da shi ba wani bayan makarantar ba to kuma da ya makaranta in an ce yanzu ana so ne a sa kuɗin saboda mutum ya iya ya zama ba kyauta ba investment ne nan gaba zai samu to ga wasu sun yi ba su samu ba wato na gaba ma ba samu ba lissana na baya ba so maganar da ake yi shine in gwamnati ce haka za a yi to ita ma kanta ta zama matsala a wajen hana ajiya ilimi ko bari ba mu wani karamin misali wato in kalla al'umma ka ga matsalolinta sai ka kokarin neman daga ina matsalolin da suka taso yanzu misali maganar kama mutane yanzu an ce yanzu ya ma ya zama ba wai kama za a ji gidanka a za a bi makaranta ne saboda masu bincike sun ce a yanzu sun gano su masu kama mutane in suka kama na gwamnati a lokacin ne gwamnati ta kama rawa yawa ya kuma iko to yanzu waɗanda aka na su makaranta in suka shiga waɗancan ko ya zama Wato akwai akwai akwai daman kenan wa'annan su ma su zama tunda ba abin yi karatun yaki yiwuwa su shiga aikin ta'addanci. Ah, gwamnan da kanshi ya ce kai ka san bajilla ce ba zai iya kiwata sa a shekara ɗaya sa miliyan naira miliyan ɗaya ba. Sai aka ce mishi ga abin da zai a kwana bakwai sa miliyan da kai zai kiwo. Hmm. to shi ma yaron da aka ce kai je makaranta ba ne ma ta wannan bangaren aka dauka saboda haka bai je makaranta ba to amma akwai hanyar da zai samu kuɗin da ya wuce wanda ya je makaranta yanzu kina akwai yiwuwar a ce shi yaron da aka tsawwala wannan kuɗin makaranta musamman dan talaka eh. ya kasa yi makarantar kenan za a samu matasa da yawa wanda za su fasa karatu magana kenan wani filosofa ma yake da wani mai wani mai bincike yake cewa lu idan ka da dan gidan talaka ya je makaranta kai mai kuɗi naka ya je to na kan ba zai zauna lafiya ba saboda dan gidan talakan san da ya zo ya girma shi ma yana son mota mai kyau yana san gida mai kyau yana so ya ci abinci mai kyau idan ya je ya nemo kamin ya gida zai zo ya dame shi ko a hanyar aikin ko a gida ko a wurin aikin sai ya kwaci nashi to saboda haka maganar zaman lafiya babu ilimi an ce gishirin zaman duniya ya kamata a ce duk yadda za a yi a ba mutane karfafa a karfafa musu gwiwa da iya yin da ɗalibai. Wato ko da ba za a yi komai kyauta ba amma shi ma a ba da sauƙaƙa zai fi. A saukaka yadda za a sa a ma'auni shin ne karamin tattalin arzikin al'ummar nan a yau to in muka ce musu kaza za su iya ba kawai a rinka kallon abin daga gida daga cikin AC daga cikin manya-manyan gidaje wasu gidajen su ba cikin jama'a suke ba saboda haka abin da suke tunani a nan haka suke ganin shi a waje ba haka yake ba yanzu misali kasuwanni da aka ce waɗansu an an gyaggyara an kuɓuta sun tashi an karya su corona da ta zo waɗansu da suka aka rufe kasuwancin su an rufe sun gaba daya waɗansu da aka noman suke a ƙauyuka aka je aka ɗauke musu yan uwa gonakin suka sayar suka biya yan uwan suka dawo to in ka sa wannan abu a sikeli to me karfin tattalin arzikin mutane a yanzu sai a sa wannan a sikeli sai a ce to in muka sa masa kaza za su iya akwai maganganun da ke yawo cewa ko da ke jita-jita ce cewa ayi gwamnatin mata ce da ilimin jami'a ba na talaka ba ne in hakan ya zama gaskiya hakan ta ce hakan ne idan ya zama gaskiya to ya zama ai maganar na faɗa ni baya yan masu kuɗin su je su yi waɗanda ba su da shan su jira za su dawo za su same su wato akwai da illa a billahi illan kuma ita ce na ajira gani wato wani ke ji harkar ilimi yau in aka yi banna ba mamaki ba za a ga matsalan bannan da masu yan shekara goma sha biyar ko ashirin. Hmm. Duk abin da muke gani ita kanta gwamnatin jihar Kaduna da sauran gwamnatoci na jam'iyya mai mulki cewa suke an yi banna baya da yawa. Wai wato wannan bannan ne da aka yi shine yanzu yake fitowa. Eh. To su ma an sana bannan su ma yadda wa'annan suka faɗi sunan wasu su ma za a faɗi sunan sanan gaba. Cewa su suka yi kaza su suka yi kaza su suka yi kaza. Malam Ya'u ya faɗi maganan ilimi a kasashen yarbawa yadda suka yi tattali tun zamanin awalau an ce wannan abin shi ke bibiyan mutanen nan har gobe an ce national policy dukkan mu tare mu dan ba guda daya mu mun san wannan dan ban da matsala akwai matsaloli yadda suka wuce gaba sai aka ce wai abin da suke shi zamu yi to daga lokaci ga yana ya fara bayyana mana ga yana ya fara an ce almajirai ba a san a gansu an ce bara ba a so a yi an ce kowa ya nemi aikin da zai yi amma kuma abubuwan suna su nan bayanan da aka ce ayi gaba ana haskawa suna nuna cewa ba su ake nufi ba wato dai ba a bari an yi rarrafan an kai wurin ba ana sako ka tashi daga daga yaro yana kwance yana jariri kawai na fara tafiya ai ko za a gaba ragada ko ya fada ruwan zafi ma a san me za a yi a Najeriya maganar da ake yi report din EFA report education for all ne UNESCO mm. abinda suke cewa shine a sub-Saharan Africa babu kasan da ta mitin wancan MDG yanzu an ƙara sa ban SDG daga nan zuwa 2030 shi ma ana hasashen duk wannan tsare-tsaren da dama ga yawa kai inda za a ce kuma ana magana na ilimi yau aka ce mace na da ilimi abinda ake tunani shine za ta kauce ma illoli na ciwoce-ciwoce a gida za ta wanke-wanke za ta share kicin za ta dafa abinci za ta share bayi za ta yi yaro wanka za ta sa net sauro ba zai shigo idan kuma uban nan shi ma mai ilimi ne shi ma ya san darajar ilimin nan zai je ya dauka yaro ya tashi makaranta ya biya mishi kuɗin makaranta ya goya shi a baya ne ma da je kai shi to mutum mai ilimi kenan kai ko doka gwamnati ta sa ta ce kar ai kaza to mutum mai ilimi ba zai bi dokan nan hmm. yanzu maganar da ake na maganar taimako na na na yan fawa wace ce fawa da sauransu duka yanzu kika je matan mai yan arewa sai su je bankin ta tsaya rubuta ce abin ta cika abin fam ba su iya ba to sa hannu ma sai su dan MTN me yake ATM card ka gani za ka ga ci ya zo sai dai ya tuno takarda a hannun shi ya ba wani wani matashi ya ce ai ga password din nan to duk yanda aka yi daidai Allah ka daidai ne. To yanzu a duk wani abin da muka tattauna kamar irin illoli ne manya-manya inda za a iya fuskanta sannan kuma a taimaka da shawarwarin yanda ya kamata a ce gwamnatin ta bi me kuma ya kamata ta yi ganin cewa eh in ma za a sa kuɗin ne ya zama abin da talaka zai iya ɗauka ne. To a shi ne muke ta ƙoƙarin mu ga cewa mun iso wurin wani shawarwari ne ina ganin shi kan shi gwamna yan rufa'i ba ya yi taro ne yana kokari ko a kowane wata ne kan yi taron al'umma to amma ban taba jin a cikin maudu'in da ake yi a cikin waɗannan taron muhawara ko ko taron tattaunawa ba an yi magana akan ilimi domin idan da ana yi watakila kila ba zai kai ga wannan kuskure da ke neman yi ba ko kuma yi saboda mutane nawa ke da karfin da za su iya biyan kudin jami'a ga yaransu watan ilimin jami'a ko da ta can ne tun lokacin su sarrauna har ya zuwa yanzu ilimi ne wanda yake ake taimake keniya mafi yawan lokaci ma gwamnati ke daukan ɗawainiya lokacin da muke namu jami'a mun san akwai wani abin da ake ce scholarship wanda ke ake taimaka wanda yake inda ba don wannan ba ba wani dan talaka da zai iya yi saboda haka a yanzu a ce wai ainihin yanzu kudin jami'a ya koma kaza kamar ana nuna cewa ba lalai ne ko dole ne sai ka jami'an ba wanda yake kuma a yadda muke tafiya a yadda duniya take tafiya wajibi ne kawai al'umma ta kasance ta samu kanta al'umman ta tana da mutane da yawa waɗanda suke da digiri wanda suke da ainihin ilimi wanda ke da mataki na digiri saboda akwai wanda ya ce ainihin yakin fada aka yi da tazoma da tashin hankali da aka yi a duniya yakin duniya na farko yakin duniya duniya na biyu da mai da sauransu da aka kekera ta la'anta abubuwa duka wannan bai kai ainihin kuskuren da za ka yi kan ilimi ba wanda ke in kai wannan kuskuren sai lahanin da ya fi lahani da ainihin abin da yakin duniya na ɗaya da biyu da ya haddasa a duniya a nan arewa muna da bukatun ilimi ba mu da shi ka haɗa mu da inyamurai ba mu da ilimi ka haɗa mu da yarabawa ba mu da ilimi to ai abin ma mamaki ma shine rashin me yasa sauran gwamnonin su ba su yi ba shi yan eh, rufa shi yake na mai kwarai ba ka ganin kamar shi da ya bude hanya kila nan gaba nan da watanni zaka ji su ma sun fara daga nasu farashin eh, yawa to kin ga ainihin irin wannan dan tattaunawa da ku kuke kokari ku yi ku ji ra'ayin jama'a wata kila ya zama kan da garki ya zama wata kila ainihin dalilin da zai sa a sa linzami al'amarin amma abubuwa wajibi ne ilimin jama'a ya kasance shi ya fi zama mafi sauki ta yadda ke jama'a da yawa za su samu wajibi ne kasance eh, gwamnatoci su iyakan kokarin su su rangwanta kudin karatu a jami'a dama can abin da jami'a ke da shi bai isa ta dauki ɗawainiyar yaran da suke ko kuma yaran da suke so su karatu ba iyaye ba su da samu da ainihin hanya da za su biya kudin da za a yi karatu a jami'a yaran kuma su kuma ba su da hanyoyi da za su biya mu kansu kuɗin da ake bukata a jami'a duk da yake ainihin kafin eh, gwamnatin jihar kaduna ta ɗaga a wannan yara ba su iya biyan ma kansu ba kowa ke zuwa ba kowa ke zuwa ba to ballantana yanzu dokta fayin gwamnati shawara ni dai gwamnati abin da ba gwamnati shawara wannan abu ta tsaya da shi kamar yadda malaya ke magana wannan gwamnati ta ce ta jama'a ce ta je ta tarurruka na wannan um, um, yammacin ra'ayin jama'a ta kira masu ruwa da tsaki wanda ɗalibai na ciki iyaye na ciki um, shugabannin addinai na ciki da kuma har ila ƙungiyoyi masu sa hannu akan abin da ya shafi ilimi sannan ta kira kila malamai na jami'a jami'o'i ko jami'ar da suke a wannan su tattauna su sa abin nan a sikeli abu na biyu da gwamnati za ta yi shine ni a fahimta na ta janye wannan abu a yanzu kila nan gaba in ta karasa abubuwan nan aka auna a da ya kamata a yi kila in abin da suke faruwa a yanzu sun canza to sai a jawo wannan in ana so yino a samu a haifi ɗani ido yau shawara na ga gwamnati kenan. to malamai mun gode. rufe shirin namu ga wannan nasihar albarkacin watan Ramadan. Sunana Malam Nuru Malam Hamisu a nan garin da magara. Goma ta ƙarshen nan tana da mahimmanci kwarai-kwarai lasiya ma ga mu matasa. Mahimmancin ta shine ya kamata wasu suna shiga itikafi a shiga masallaci. Kamar makan haɗu kullum tun da azumin nan ya kama da mu da yara almajirai mukan yi eh, tilawa ta izbi 20-20 kwana uku sauka kwana uku sauka a yi addu'a amma abin da muke jin hankali idan wannan goma ta ƙarshe ta kama akan zaburar da matasa su ƙara ƙoƙari da himma saboda ita wannan a cikin ta ne ke da kwai dare ɗaya tak wanda daren ɗaya Allah ya ce kai wa min albishari ya yi wata dubu kenan mu yi kokari ba lalle bane mutane a daren lailatul kadar ga a ibada in kai ta dace da daren Za ka samu cikin wannan wata dubu saboda aka kiran da muke ga jama'a da lasiyama matasa wanda su ne kashin gadon bayan al'umma a wannan zamani su mai da hankali da addu'o'i kowanne ya roƙi Allah akan bukatun shi a ga matsalolin ga suna wasu sun yi digiri ba aiki su roƙi Allah Allah kawo aiki ga suna wasu suna da abubuwa ga shi nan da yawa kowane kowane ya addu'a saboda lokacin da na amsa addu'a da addu'a da za ka yi a wannan goma ta ƙarshe Allah zai amsa so da kar a zama na ai wasa sannan babban kiran da za mu akwai yan uwanmu matasa wanda za ki gani idan wannan lokacin zama na wuce su wasu da dare za ki gani ƙarfe da suna balo wasu ya ɗaya zuwa ɗora fada ana shan a sha shi ana ba daidai bane a koma masallaci a koma ita daga wannan gungo shi kenan sai mai rai he wanda Allah ya arzuta ba din iya dare sannan sake ganin ta yanzu duniya ku ji da ta tsinci kan lasiya ma mu kasashen na na Afirka wanda muke Afirka ta tsakiya jiba ce irin bala'in da ke waruwa nan kasan makwauta nan kasan na hurku waɗanda ake wai matasa waɗanda suke kashe su matasa ne dukka da su ne ake amfani. da wata haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatar da shirin zahar aminu fage sai kuma daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina buhari auna daga nan birnin washington dc na ke sallama da ku a sha ruwa lafiya. Sai got.